This is the voice of America. The following program is in Hausa. Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu auren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin bakwai ga watan disamba shekarar 2015 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud a bamu kanun labarai. To Ladan shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Amurkawa da kada su ninga nuna kyama ga musulmai bayan harin da aka kai a San Bernardino. jam'iyyar national front ta yi wato ta ra'ayin rikau ta samu nasara a zagayen farko na zabukan da a gudanar na yankuna a kasar faransa bangarorin da ke takaddama da juna a kasar libya sun cimma wata matsaya da ake sa ran za ta kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi kasar ma'adalla kanun labaran kenan a jawabin da shugaba obama ya yi wa amurka jiya lahadi ya ce amurka ba ta faɗa da musulunci isil does not speak for islam they are thugs and killers part of a cult of death ita isil ba wakiliya bace kuma ba ta magana ko aiki da yawun addinin islama a can jihar kogin najeriya kuma inda aka kammala zaɓe har yanzu da sauran rina a kaba abubuwa da dama za su biyo baya sai kuma mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya ta jama'a assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya gabatar da wani jawabi daga ofishinsa kai tsaye dangane da hararen ta'addanci da aka kai a garin san bernardino da ya halaka mutane goma sha ɗaya ya kuma raunata wasu da dama inda ya jaddada cewa amurka ta ƙara tsawar matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci obama ya fara jawabin nasa ne ta hanyar nuna alhininsa game da mutanen da suka rasa rayukansu a harin yana mai cewa 'yan yasan amurkawa na dasa alamar tambaya game da babbar barazana ayyukan ta'addanci da ya kwatanta a matsayin tamkar cutar sankara ko kuma kansa da ƙasar ke fuskanta shugaban ya kara da shan alwashin cewa sojojin amurka za su yi farautar shugabannin 'yan ta'adda duk inda suke a baɗin duniya yana mai cewa amurka za ta kara samar da horo tare da ba da makamai ga sojoji domin su yaƙi 'yan ta'adda a siriya da iraki obama ya kuma kira ga 'yan majalisar ƙasar da su tabbatar duk mutumin da sunansa ke jerin sunayen waɗanda aka haramta musu hawa jirgi an hana shi mallakar bindiga inda ya kara da cewa akwai bukatar a tsaurara matakan sayan makamai a ƙasar ta amurka shugaban na amurka ya kara da cewa ya kamata kasar ta kara tsinduma wato bai kamata kasar ta kara tsinduma kanta cikin wani dogon yaƙi a siriya da iraki ba domin a cewarsa abin da kungiyar isis ke so kenan sannan ya kuma ja hankulan amurka da kada su rinka kallon wannan yaƙi a matsayin fada tsakanin amurka da musulunci domin abin da kungiyar ta isis ke so kenan obama ya kuma kara da cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan mabiya kowane addini a amurka da kada su nuna kyama ga kowane musulmi da ke amurka domin hakan shine burin 'yan kungiyar ta isis sai dai obama ya ce dole ne shugabannin islama su masu ba da tasu gudunmawar ta hanyar sukar akidin da kungiyar alka'ida da isis ke cusa a zukatan mutane muna dauke da karin bayani bayan labaran duniya bangarorin da ke takaddama da juna a kasar libya sun cin wata yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi kasar na tsawon shekaru da dama idan kuma har majalisar dokokin ƙasar. da kasashen duniya da suka amince da ita ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimma jiya lahadi a tunisia ana sa ran za a kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba muhammad gaddafi a cewar mataimakin shugaban majalisar ƙasar da ke birnin tripoli wato muhammad awad abdul sadiq wannan rana ce da mutanen ƙasar libya da larabawa da ma duniya baki ɗaya suka daɗe suna jira su gani tun dai bayan da suka sha kai a zaben da aka gudanar a bara mayakan sa kai da ke goyon bayan jam'iyyar islamar dama suka karbe ikon babban birnin kasar da sauran ma'aikatu lamarin da ya tilasta majalisar wakilai da sauran jami'an kasar ficewa zuwa tabrok da ke gabashin kasar domin gudanar da ayyukansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar national front ta 'yan ra'ayin rikau ta samu nasara a zagayen farko na zabukan da aka yi na yankuna a ƙasar faransa hukumomin zaɓe sun ce jam'iyyar ta national front ta lashe tsakanin kashi 27 zuwa 30 cikin 100 baya ga jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar ta nicolas sarkozy mai matsakaicin ra'ayi wadda ta zo na biyu kana sai jam'iyyar mai mulki ta 'yan gurguzu da ta zo na uku an gudanar da wannan zaɓe ne dai a daidai lokacin da aka tsaurara matakan tsaro a duk fadin ƙasar bayan harin da aka kai a watan jiya a birnin paris da ya halaka mutane 130 an dai yi hasashen cewa 'yan jam'iyyar marine le pen da ke kyamar baki za ta dara ta socialist ko kuma masu ra'ayin gurguzu da ke mulki wato wajen karbuwa rotundi sun ce yanayin farin jinin shugaba francois hollande ya karu saboda irin tsauraran matakan da ya ɗauka tun bayan da aka kai harin a birnin paris sai dai farin jinin jam'iyyarsa ya ci gaba da raguwa tun bayan da aka kai harin na birnin paris ne farin jinin jam'iyyar ta national front ya karu saboda shugabannin jam'iyyar sukan alakanta matsalar ta'addanci da kasar ke fuskanta da kwararar baki cikin ƙasar ministan harkokin cikin gida a pakistan ya mustunta zargin da ake cewa akwai alaka tsakanin ya ta'addan kasar da matar da aka samu, aka samu hannunta a harin da aka kai a california mr chowri nisar ali khan ya faɗa hakan ne yayin da yake ganawa da manema labarai inda ya bayyana abin da hukumomin pakistan suka gani game da tafshin malik mai shekaru 29 kan ya kara da cewa iyayen matar sun zauna a saudi arabia har na tsawon shekaru 25 inda nan ne 'yan uwanta maza da mata suka girma a cewarsa ta kuma halarci jami'ar pakistan amma kuma babu wata hujja da ta nuna akwai alaka tsakaninta da mayakan islamar mayakan kasar kan ya kara da cewa pakistan ta baiwa amurka goyon baya ta fuskan shari'a wanda abu ne da ya rataya a wuyanta har ya zuwa yanzu hukumomi a amurka na kokarin gano dalilin da ya sa malik da mijinta sayid zirwan faruk wanda haifafen amurka ne suka kashe mutane goma sha hudu tare da raunata wasu ashirin da daya a wani wajen taro da aka shirya wa ma'aikatan karamar hukuma a san benedino da ke california to a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin wani harin bam da ya kashe gwamnan lardin aden a kudancin ƙasar yamal tare da wasu da yawa daga cikin masu tsaron lafiyarsa harin ya kai kai jerin gwanon motocin gwamna gafar muhammad sa'ad ne yayin da ke kan hanyarsa ta zuwa ofis a birnin aden a jiya lahadi birnin na aden ya kasance filin daga a ƙasar ta yamal inda yan tawayen houthi suka karɓe ikon sana'a a bara kafin su doshi aden inda suka tilasta shugaba abdurrabbu mansur hadi yin hijira zuwa saudiya wanda sai a watan da ya gabata ne ya koma gida wannan fada na yamal ya kashe dubban mutane kuma mafi yawancin su fararen hula ne lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ƙasar a matsayin wacce al'ummar ta ta fada wani mawuyacin hali labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka VOA. to bari mu faro takon daga nan amurka inda a daren jiya lahadi ne shugaba barack obama ya yi wa amurkawa jawabi inda ke cewa amurka ba ta faɗa da musulmai ko musulunci ga fassarar jawabin shugaban sabu ya yi kuma zai gabatar mana Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Amurkawa kada su kyale yaƙi da ƙasar take yi da ta'addanci ya zama sanadin rarrabuwar kawunan Amurkawa ya zama tamkar Amurka tana yaƙi ne da addinin Islama. Shugaban ya bayyana haka ne a jawabin da ya yi wa Amurkawa daga ofishinsa da ake kira Oval Office a daren jiya Lahadi, dangane da harin da wasu mutane biyu mace da mijinta Sayyid Faruk da Tashfin Malik suka kai wa wata cibiyar horas da nakasassu a garin San Bernardino jihar California, suka kashe mutane goma sha hudu suka jikkata wasu da dama ranar Laraba da ta wuce. Shi da Sayyid Faruk wurin aikinsa ne. Mr. Obama ya ce waɗannan mutane biyu bisa dukkan alamu sun bauɗe hanya suka zama tsageru suka rungumi gurɓataccen fassarar addinin musulunci cewa tilas ne musulmi su yaƙi Amurka da ƙasashen yammacin duniya. Ya ce wannan hari ta'addanci ne. Zuwa yanzu dai Mr. Obama ya ce ba a sani ba ko maharan suna bin umarni ne daga wata ƙungiyar ta'addancin ƙetare ko kuma ɓangare ne na wata maƙarƙashiya daga nan cikin gida. Mr. Obama ya ci gaba da cewa. ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for a tiny fraction of a more than a billion Muslims around the world. including millions of patriotic Muslim Shugaba ba mai ce ISIL ba wakiliya ba ce kuma ba ta magana ko aiki da yawun addinin Islama. Ya ce wannan gungun 'yan iska ne makasa suka rungumi kisa gadan-gadan. Kuma su wasu 'yan tsiraru ne daga ɗimbin musulmi waɗanda yawansu ya haura miliyan dubu ɗari a faɗin duniya. cikinsu har da miliyoyin musulmi 'yan Amurka waɗanda ba su amince ba ko kaɗan da abin da ISIL ko ISIS take yi. Ya ce idan har za a samu nasara wajen kawar da waɗannan tsagera to tilas ne Amurka ta haɗa kai da al'ummar musulmi a nan cikin gida da kuma ƙasashen waje da kuma ƙasashen da galibin al'ummar su musulmi ne. That does not mean denying the fact that an extremist ideology has spread within some Muslim communities. There's a real problem that Muslims must confront without excuse. Muslim leaders here and around the globe have to continue working with us Duk da haka Mr. Obama ya ce wannan ba yana nufin cewa babu damuwa tsakanin al'ummar musulmi inda irin waɗannan aƙidoji na tsatsauran ra'ayi suke yaduwa. Ya ce ne shugabannin addinin Islama a nan Amurka da na ƙasashen waje su yi aiki tare da mu haikan wajen fitowa ƙarara su amincewa da irin wannan tunani da aƙidar gaba ko ƙiyayya da ƙungiyoyi kamar ISIL da Al-Qaeda suke yaɗawa Bugu da ƙari ya ce ba wai shugabanni su yi magana kan tarzoma ba kurum, amma har da yaƙar irin fassarar da suka saba musulunci na ƙyama da ƙin zaman lumana da waɗanda ba musulmi ba da kuma ganin ima da mutunta bil'adama. But just as it is the responsibility of Muslims around the world to root out misguided ideas that lead to radicalization, it is the responsibility of all Americans, of every faith, to reject discrimination. It is our responsibility to reject religious tests on who we admit into this country. shugaba obama ya ce kamar yadda ya zama wajibi ko hakkin musulmi a faɗin duniya su zaƙulo kuma su yaƙi aƙidoji da suke kaiwa ga wasu mabiya addinin suke zama tsagera hakkin kowane ɗan Amurka ne daga kowane addini ya kaucewa nuna bambanci. Hakkinmu ne mu amincewa da auna addinin mutum kamin a ƙyale shi shigo Amurka. Hakkinmu ne mu amincewa da shawarwarin cewa a nuna musulmi 'yan Amurka bambanci. Mr. Obama ya ce domin idan muka kama wannan hanya to mun ɓata ko kuma ba za mu samu nasara ba. Bayan bayanai da yi kan matakai, bayan da yi bayani kan matakai na ganin bayan ƙungiyar ƙungiyoyi kamar ISIL da Amurka da ƙawayenta suke ɗauka, shugaban na Amurka ya shawarci Amurkawa cewa ba manufa ba ce mai kyau Amurka ta tura sojojin ƙasa masu yawa zuwa fagen daga a Iraki da Siriya domin irin matakai da ISIS take so ne domin ta yi amfani da hakan wajen jawo hankalin mutane su shigo sahunta kuma a kwashe shekara da shekaru ana ɗauki ba daɗi ana kashe sojojin Amurka a ƙetare. Allah ya kyauta a Najeriya a jihar Kogi inda ake ganin cewa an kammala zaben gwamna amma kuma sai ga mataimakin gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc da magoya bayansa na cewa za su kai wannan batu kotu ita ma haka jam'iyyar pdp ga dai mustapha nasir batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a yanzu haka dai tana ƙasa tana dabo biyo bayan bayyana alhaji yahaya bello na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar kogi a zaben da aka kammala a ƙarshen makon nan da ya gabata bayan da ya kasance magaji ga margayi abubakar audu wanda allah ya macikawa tun kafin a kammala zaben alhaji ya bello na fuskantar turjiya daga bangarori guda biyu da bangaren jam'iyyarsa ta apc masu goyon bayan ɗan takarar mataimaki na margayi abubakar audu mr james falaki da kuma bangaren gwamna idris wada na jam'iyyar pdp da dukkaninsu suka ɗauki da mara shekawa kotu domin neman a ruguza zaben. Tsohon shugaban karamar hukumar Lakwaja na ɓangaren APC Falaki ya ce tun da uwar jam'iyyarsu ta APC a matakin ƙasa ta yi masu karan tsaye tabbas wani abu zai biyo baya. Abubuwa da dama za su biyo baya. Na farko shine ishu batun cancantan kasancewa shi Bello ya rike wannan tuta. A ɓangaren PDP ma sun ce suna son a baiwa Idris Wada ne kai tsaye tunda abokin takararsa ya riga ya rasu. Honorable Suleiman Babadoko jigo ne a jam'iyyar PDP a jihar Kogi. Ye domin shi ne ya zo na biyu a cikin wannan zaben da aka yi. kuma a yadda sakamakon ke zuwa ana ganin shi ne ke da yawan ƙuriyu bayan marigayi da ya mutu kuma ya kamata a basa. kama haka ya yi daidai da dokar ƙasa? eh dokan ƙasa akwai gurare da dama suka nuna haka. Masu goyon bayan Yahaya Bellon dai sun ce bisa la'akari da abin da ya faru a jihar Taraba yasa suka yi ma kansu karatun tanatsu in ji Honorable Sha'aban Sha'aibu. Don ana so in falake ya je za an cire shi saboda mun ga abin da ya faru a Taraba. Ko da mu wa Northland ban ba mu ba lauya ba ne muna gani muna ji. abin da ke faruwa. To sai dai bangaren talakawan jihar Kogin shine fatan su sabon gwamnan ya kula da jin daɗin rayuwarsu kamar yadda waɗannan ke cewa. suna na muhammadu iraki daga iraki du allah du annabi ya taimake mu da ruwa muna wahalar ruwa da yawa a garin iraki zakari abdullahi jagubaki sabon gwamnan da mun samu mun gode ma allah abin da muke so akwai wani loka rodin da muna so a jera hanya ta cikin kauye hanya buban hanya nan da muna so a jara mamu insha Allah kuna da ruwa nan eh, ruwa kuma ba mu da ruwa ba ruwa mu haka rijiya rijiya da muna da shaje nan fi hamsin ko dari ma yanzu ba ruwa wata mai zuwa nan kana so ruwa kofi da ba za a samu ba. Wasu daga cikin talakawan jihar Kogi, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya. ne, baya Ibani tura ta, kuma ban ko tura ba. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu mu ana agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha 16. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. kwanakin baya muka kawo muku bayanin wasu 'yan sandan da suka ci zarafin wata mace mai suna hafsat shehu da wani mai son aurenta idris badamasi a garin ɗan kanjiba da ke jihar katsina a ranar da muka sanya wannan shirin mataimakin speto janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta hada da jihar ta katsina aig tambari muhammad yabo ya sanya an kamo waɗannan 'yan sanda aka ƙaddamar da bincike aka kuma fara da yi musu shari'a cikin gida. A bayan kammala wannan bincike, an kori waɗannan 'yan sanda daga aiki, suka yi asara dukkan wasu haƙoƙinsu na ritaya, sannan aka kama su aka gurfanar da su a gaban kotu a Katsina bisa laifukan da suka aikata. Shi kuma farar hular da ake zargin ya haɗa baki da su waɗannan 'yan sanda guda biyu, shi ma an kama shi aka gurfanar da shi gaban kotu shi kuma a garin malumfashi. To, bari mu faro da shi mataimakin Sufeto na 'yan sanda tambari yabo domin jin abubuwan da aka gano a wannan bincike da aka gudanar. Kusan mun kammala wannan bincike yanzu abubuwan da aka zarge su 'yan sandan da su har ma mun musu abin muke kira Audley Room wato ai musu shari'a an kira shaidannu da sauransu sun ba da shaida ga abin da sun kasan gwargwadon hali bayan sun rantsuwa da alkur'ani da sauransu kuma an same su da sun yi wannan laihi kuma an zartan musu da hukuncin a kora daga aiki da shi inspector da shi ma wannan corporal nura dukansu bayan ma an kore su daga aiki an kai su suna gaban kule yanzu ana musu shari'a kan wannan abin da suka yi to inda aka kwana kenan ka ce kora daga aiki eh, eh, kenan babu sha'ani na sallama ko kuma akwai batu na hakoki idan mutum aka kore shi daga aiki ya ba wani haƙƙi da kuma yake wani haƙƙi kuma dismissal aka ce kaya abin da an kai ai komi yana da tsari mu ba mu muka shirya doka aikin gwamnati ba bi ɗaya muke yi tsare shi ke idan ka bar aiki bisa girma da arziki duk abin da ya kamata a baka dole a baka hakkinka amma in ka bar aiki kaya abin a sha abin laihi wanda kowa ya tabbatar da laifi ne to wani benefits kuma za a baka wannan ya nuna kenan ita hukumar 'yan sanda ta gamsu da basin da aka bayar a gaban shi wancan kwamiti eh, eh muhimmin gamsu shi yasa ai muka basu wannan punishment amma kamar yadda ga maka mun kai su kotu ai so kotu yanzu kuma ya rage in tuka je kotu abinda kotu za ta yi yana yana gaba ga abinda mu muka yi kasan kotu su ne final arbiters su ne final masu ba da judgment idan su ma sun yarda da abin da mu muka ce to kaga magana ta ƙare kenan idan kuma ba su yarda ba sun tabbatar da abin da muka yi to alhamdulillah abin da nake so mai saurare ma kuma yake so ya gane shine kaiwa kotu da kuka yi akan wannan caji da aka yi musu ko laifin da kuka same su da shi ne eh. har ka kuka resu ko kuma a game da wancan batu ne a eh, wancan magana dai ta cewa sun yi abin da ake kira indecent assault Mm. wato mutum namiji ya yi mawace abubuwan da ba su kamata ba kamar yadda aka ce sun sa mata hannu to kaga wannan bai kamata ba shi ake kira indecent assault mm. to waɗanda suka ba da shaida musamman da ita kanta ya nuna cewa sun yi mata haka kuma mu mun yarda da sun yi mata haka shi ya sa muka ba su wannan horon da muka ba su na kora daga aiki da kuma kaiwa kotu to abin da sa muka kaiwa kotu saboda kotu ta tabbatar shin abin nan da muka yi ya dace ko bai dace ba kenan idan aka samu san haka akwai yiwuwar ku dawo da su aikin dan sanda to ai kotu su suke da su ne final arbiters su ne waɗanda ke ba da hukumci na ƙarshe hmm. wanda kowa dole ya bi da mu da kowa da dole ya bi hukumci wanda kotu ta bayar hmm. so idan kotu ta ce ya ba su yi waɗannan abu ba ta aka yi musu kuma yadda su aiki a Kotu yanzu za ta neme ku kenan ku ba da shaida don ku kare wannan mataki da kuka dauka a hukumci na bangaren yan sanda. In kotu ta neme ba da oda mu ba da shaida za mu je mu bayar mana ai akwai IPO da sauran sai su je su ba da shaida. Kotu da neman mu ba da shaida kuma dole mu tafi mu ba da shaida abin da muka sani. wai baya ga wannan laifi da kuka samu da su waɗannan jami'ai naku guda biyu kuma kuka zartar da wannan hukunci akwai wani saƙo ne da kuke so ku aika ma mutane musamman su jami'an 'yan sandan naku da suke muku aiki wannan horo da muka bayar ai gani ga wani ya isa tsoron Allah an ce idan ka gaya dan uwanka ya kama da wuta to kai ka sami ruwa tun wuta bata kawo gare ka ba ka samu naka don kai ya kama to shi an makasudin wannan horo da aka ba su yanzu saboda wasu su gani su rage yin irin abubuwa waɗanda ba su kamata ba matakin nan naku ya nuna kenan yanzu ya magance wancan batu na neman haƙƙi da ita wacce yariya da yan uwanta suke yi ko kuma a'a yanzu ko kun yi naku ne kuma su ma yanzu su iya ci gaba da neman sa a gaban shari'a eh to mu da muka yi kaga abu ne wanda shafi a ka'ida ta aiki kana aikin gwamnati akwai dokokin da dole ka zama kana mai biyayya gare su to mu mun yi saboda mu kare haƙƙin aiki cewa ba ba lasin ba ne don kana saye da rigar ɗan sanda ka ci zarafi ka ci mutuncin mutane ka yi abin da dama kuma ka wuce ba tare da an maka horo ba so shi ya samu kai wannan amma su har gobe idan suna da wani suna da claim ma kai ma kasan suna da civil claim wannan abin da an kai mata na iya kara ta kotu ta ma kara ta kotu ka sani ta ma kara su kotu so suna da dama su bi civil aspect of it wato kara wadda ake ce masibul kara ita ce wadda kara wadda mutum zai yi ya nemi haƙƙin kansa da kansa to sun ga sun sa irin wannan kara a kotu aig tambar yabo kenan lauyan hafsat shehu da idris badamasi shine barista Shafi'u Umar Karfi. Na farko na da labarin cewa su wane 'yan sanda da suka ci zarafin wa'annan bayan Allah wato shi Idris Badamasi da Hafsat Ahmad dukan su hukumar 'yan sanda ta sallame su daga aiki kasancewar abin da suka yi bai daidai ba kuma ya saba ma ka'idojin doka ta kasa. Na biyu an kai su kotu handa ciki yanzu an kai su kotu 'yan sandan su biyu suna gaban ko chief magistrate da ke Katsina ta ɗaya na aka kai su yanzu an yi musu shari'a yanzu haka inda kotu aka gabata gabatar da su akan cajin laifi na abin da ya shafi yunkuri na aikata fyaɗe da kuma laifi na cin hanci da rashawa kamar duk da yadda bayani suka gabata kuma zuwa yanzu 'yan sanda suna kan gabatar da su a kotu ba a fara sauraron shaidu ba tukuna har zuwa yanzu sannan kuma shi wancan ɗayan wato farar hula a kabirbala shi kuma Fashi suka mai da shi wato kuma 'yan sanda ta mai da shi ta gabatar da shi ta gurfanar da shi gaban kotun chief magistrate ta Fashi. domin shi ma ya ansa tuhumar da ake mashi ta haɗa kai da ƙoƙari na bata sunan 'yan sanda da cin hanci da rashawa laifukan da aka caje shi kenan ma zuwa yanzu an gabatar da shaidu a kan shi abin ya rage yanzu ya gabatar da shaidun shi na kariya halin da ake ciki kenan yanzu har yanzu kana bin kadin shi neman haƙƙin su waɗannan al'umma da kake kariya. ya eh, kwarai da gaske ina bin kadin haƙƙin su don su eh, saboda ban je wannan kotun ba ma ina bibiyar abubuwan da ke faruwa a kotun kwanakin baya ka kira ga kotu da su duba wannan abu da da ida rahama domin adalci to ya zuwa yanzu ya kake ganin adalcin su waɗannan kotu kuna samun gamsuwa da irin yadda abubuwa suke tafiya a kotuna kwarai da gaske kamar yadda dama kowa sani kotu gida ne na adalci gida ne da ke tsammanin adalci baki da kuma na san kotunan suna iyakar bakin kokarin su a wajen tabbatar da cewa kowa ya samu adalci so ina da yakinin cewa kotu za ta yi adalci akan wannan shari'a da ake ciki har ila kuma abin da na wani taban bayani ba shine har yanzu mu shari'a mu da wacce na shigar a mamadin su tana nan har yanzu bata shafi wacce ba saboda wacce ta yan sanda ce wacce suka zo suka shigar za mu koma za mu ci gaba da shari'ar mu wacce ni nake a ciki wacce laifukan da na zana akwai wasu a ciki wanda ake cajin su yanzu akwai wanda kuma ba su ciki za mu je mu bi kadin wannan tamu mu ma in Allah da mu tabbata cewa kotu ta samu ta yi adalci a ah, kan wannan shari'a baki ɗaya su wa'annan mutane a yi masu adalci so kama sun da aka yi aka tsare su ana binciken su a nan a wajen hukumar 'yan sanda wato sashin sa zirwa bincike na lifka wato set cid a nan katsina shi ya kawo mana tsaikon ci gaba da wannan shari'a dan an tsare su su yan sannan da su shi wannan farahulan wato kabir bala aka yi ta masu ana ta bincike akan wannan wanda karshe ta kai ga ga su shi wannan an sallame su yan sannan shi kuma nan gashi an gabatar da shi a gaban kotu sauraro idan Allah kai mu daga mako mai zuwa za mu yi muku abin da ba mu taɓa yi cikin wannan filin ba. Akwai wasu gungun 'yan fashi da makami da suka addabi mutane akan hanyoyi a tsakanin gwarzo zuwa malumfashi zuwa kankara da wannan karkara waɗanda aka damƙe su. Mun tattauna da su waɗannan 'yan fashi da makami kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. a madadin mahmud ibrahim kwari da kuma zaharuddin sani ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya To ma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaici shugaban amurka barack obama ya gabatar da wani jawabi daga ofishinsa kai tsaye dangane da hararen ta'addanci da aka kai a garin san eh, wato banadino da ya halaka mutane goma sha hudu ya kuma raunata wasu da dama inda ya jaddada cewa amurka ta kara tsaura matakan yaki da ayyukan ta'addanci obama ya fara jawabin nasa ne ta hanyar nuna alhininsa game da mutanen da suka rasa rayukansu a harin yana mai cewa ya san amurkawa na dasa alamar tambaya game da babbar barazanar ayyukan ta'addanci da ya kwantata wato ya kwatanta a matsayin tamkar cutar sankara ko kuma kansa da kasar ke fuskanta bangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar libya sun cimma wata matsaya da ake sa ran za ta kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi ƙasar na tsawon shekaru da dama ita kuma majalisar dokokin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da ita ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimma a jiya lahadi a tunisia ana sa ran za a kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar tun bayan hamɓar da gwamnatin mu'amar gaddafi jam'iyyar national front ta masu ra'ayin riƙau ta samu nasara a zagayen farko na zaɓukan da aka yi na yankuna a ƙasar faransa hukumomin zaɓe sun ce jam'iyyar ta national front ta lashe tsakanin kashi 27 zuwa 30 cikin 100 baya ga jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar ta nicolas sarkozy mai matsakaicin ra'ayi da ta zo ta biyu kana sai jam'iyya mai mulki ta 'yan gurguzu da ta zo ta uku an gudanar da wannan zaɓe ne a daidai lokacin da aka tsaurara matakan tsaro a duk faɗin ƙasar bayan harin da aka kai a watan jiya a birnin paris da halaka mutane 130 ministan harkokin cikin gida a pakistan ya musanta zargin da ake cewa akwai alaka tsakanin 'yan ta'addan ƙasar da matar da aka samu hannunta a harin da aka kai california minista chaudhry nisar ali khan ya faɗa hakan ne yayin da yake ganawa da manema labarai inda ya bayyana abin da hukumomin pakistan suka gani wato suka sani game da tashfin malik mai shekaru 29 To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba daya. Yanzu a kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mahmud Lalo da ya taya gabatarwa sai cuba Hiro Diodone da ya bada umarni da injiniyan mu Daryl Smith ni Ladan Ibrahim ayawa ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.